وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قلت سينا شيء ومن ما فات الإمام مالك رحمه الله daga cikin abin da ya kubuce cewa imam malik allah ya masa rahma duk da iliminsa da kuma darajansa wato akan hanya na misali abubuwan da suka kubuce masa lal hasan ba wai iyakan cewa ba ba za mu ce wai su kenan ba suna da yawa hadisin sittu shawwal ba ne hadisin sahiha duk da kasancewa hadisin sittu shawwal hadisi ne ingantacce Bukhari da Muslim da Tirmidhi suka ruwaito shi da Ibn Majah da wani su da al-Hazal hadith min mutawatir wasu daga cikin malamai sun sanya wannan hadisi daga cikin mutawatir hadisi sitti shawar. sun ce mutawatir ya yahya yahya ce samitu malikan yaqul fi siyam sitti ayyam sitti ayyam ba'd al-fitr naji malik yana cewa a cikin azumin kwana shida bayan idul fitr na ramadan cewa shi bai ga wani daga cikin ma'abota ilimi da fiqh yana azumin sitti Ba bai taba gani ba wai bai taɓa ganin wani daga cikin ma'abuta ilimi da fikihu yana azumin fitu shawwal ba walam yuballigani ko walam yabluguni kuma labari bai kai gare ni ba game da azumin daga wani yana salaf daga salaf ban samu labarin ɗaya daga cikin salafin sali yana fitu shawwal bai zai ma malik cewa lallai ma'abota ilimi suna kyaman fitu shawwal bid'atahu wa ya kafu na bid'atahu ko bid'iyatahu suna jin tsoron kasancewar shi bid'a a gane ma abota ilimi suna jin tsoron yin sitta shawwal dan kare ya zama bid'a kuma suna jin tsoro kada a riskar da ramadan a riskar da sitta shawal da ramadan a dauka cewa ramadan talatin da wani abu ne biyar ko da da hudu ko talatin ko da ko da shida eh na'am yace fa halal jahala wal jafa law ra'a zalika fihi ruksa wato su wato menene wa an haka bihi bi ramadan ma laysa minhu ko ba wannan ba wannan wa an haka bi ramadan ma laysa minhu ahlul jafa wal al jahala wal jafa kada ma abota jahilci da wauta an gane ko su riskar da shi da ramadan kada ma abota jahilci da wauta su riskar da shi da ramadan laura au fi zalik rukusa in sun ga an yi rangwame su jahilai in sun ga an rangwame ga zikri shawar za su iya rizkar da shi da ramadan eh, da sun ga rangwame wajen ma'abota ilimi kuma da sun ga ma'abota ilimi suna aiki da zikri shawar da sun mai da shi hakanan da sun mai da shi cikon ramadan fata malika na aiki kaga hadisi sittu shawwal ya kuma cewa malik ga hadisi nan sahih an a cikin bukhari da muslim da sauran kutub na sunan amma imam malik ya ce gaba ɗaya bai ma taɓa ganin hadisin ba sannan bai taɓa ganin magabata sun yi ba kaga wannan da ke nuna mana duk yanda mutum ya kai ga ilimi insha Allah sai wani abu ya kubuce mai wannan ba wai ba wai na kasu bane ga malik babu wani malami a duniya kamar yadda shehu islam ibn taymiya ya faɗa sai da wani abu na hadisi ya kubuce mai in ka rike wani mutum guda ɗaya ka ce shi za ka yi addini to ka ɓata ba a rike wani mutum guda ɗaya ka ce ga malam wani shi na rike inda dai Allah ya ce wa kulikal insani da'ifa an halicci mutum mai rauni kaga mai raunin nan ba malik kaɗai ba duk wani mutum a duniya mai rauni ne manzanni ne kawai suka cika su ma sun samu cika da kamala saboda wahayin da Allah ke musu ana musu wahayi wannan wahayi ke hana su yin kuskure a wajen isar da sako amma kowane malami yana da irin nashi rauni dole ka gan shi wani lokaci tara ne ba goma ba misali a gani to da da wannan haramun da ka rike wani malami ka ce kai ba maliki ko ba shafi'i ko ba hambali ko ba hannafi ko ba zahiri ka ce ka rike wannan malami duk abin da ya faɗa shine naka abin da ya faɗa ba ba naka bane to sunan batacce sunanka samfare da saboda malamin wasu abubuwa za ga wani malamin wasu abubuwa gaba ɗaya da kai ka sani za ga malamin bai kai gare shi ba to haka sauran malamai kuma irin su imamu shafi irin su imamu ahmad sun ɗauki azumin su shawwal sunna an gane ko kuma duk musulunci ake yi wai to zai yi a ce musulunci manzo Allah ya ce yana da kyau ba shi da kyau abu daya dole da yana da kyau ko kuma babu kyau to waɗannan malaman malaman musulunci ne an yarda sun ce yana da kyau nan sun ce bai da kyau to wane ne za a ɗauki nashi babu wani wanda za a ce shi aka ware a ce to manzo Allah ya ce mana to idan ana sabani imamu malik za a ɗauki nashi ko imamu shafi manzo Allah ya faɗa haka ga da ya faɗa da mun huta to babu wani malami da manzo Allah ya ayyana cewa to ga malam wani shine shafaffe da mai duk abin da ya faɗa ana sabani nashi ne babu tunda babu shi za mu koma ne zuwa ga ka'idar da ya bamu fa in tanaza'tu fi shay'in farudduhu ila Allah wa rasuluhu in kuna jayayya kan komai kuma yadda wannan jayayya zuwa ga Allah da manzo amma fa da sharadin in kun yi imani da Allah da rana ta shi. na'am hadisin mursal ne da if albani ya za a fadi tashin silsila an gane wannan hadisin ainihin alimul madina kuma alimul madina nan an yi sabani a kai shi wasu ce malik wasu ce imamu zuhuri wasu dai sun kawo wasu mutane kan su ne a kira aliyu aka ce ba malik kaɗai bane malami a madina wanda ya shahara a lokacin shi an gane sannan ba a faɗi daidai lokacin da alimin madina ɗin zai zo ba an gane wannan to in ma a ce ya inganta babu babu tabbas a ce malik shine alimul madina to in ma malik din ne to mun ɗauka cewa malik shine alimul madina manzo Allah ya faɗi zuwan shi da ya nuna kenan baya kuskure kenan tunda manzo Allah yake shine alimul madina to mun ji kenan duk maganar da ya zo da shi mu rike daidai yake da manzo masumi ne shi ko kuma alimul madina an yabe shi ne saboda ilimin shi amma kuma zai iya yin kurakurai shin sahabban manzo Allah ba su da ilimi Umar ba shi da ilimi amma karamin yaro bai gyara mai kurakurai ba an gyara mai akwai wani hadisi wanda malamai suka suka ma yi sabari kan inganci mun malamai sun bar shi a matsayin da'i wasu malamai sun daga shi sun ce da ligairi hadisin da wata mata ta gyara ma umar ta kawai kansa daki ko asabatul mar'a wa asa umar mace ta dace ga umar ya yi kuskure kaga mace in a ce hadisin ya inganta mace ta gano kuskuren umar wanda ilimin umar nesa ba kuskure ya fi na imam mamali. mun ai kasancewa wanda manzon Allah ya ce malik shine alimul madina ya inganta muje a haka to wannan baya nuna duk maganar da malik ya zo da shi gaskiya ne an gane yadda wannan magana haka in ka ce duk maganar shi ne daidai to ɗalibansa sun masa tawaye saboda manya-manyan ɗaliban malik suna da fatawa saɓanin fatawan malik kaga da a ce maganar malik kamar na annabi ne in yi magana ya zama yankan wuka ba wani ishtihadi kuma bayan maganar shi to a cikin mazhaban malik akwai ishtihada kala-kala bayan na malik wanda zai bada fatawa kuma su ce ba sa tare da malam anan sai su yi nasa fatawa daga an samu fatawa wajen hudu ko biyar akan na malik na'am shi yasa kaga ɗaliban malik din su suna da fahimtar fifty shawar sunna ne akwai wasu daga cikin yan a irin su ƙabi iyad kowa ya san ƙabi iyad a malikanci malamin hadisi ne sannan kuma maliki ne ibn abdulbar malamin hadisi ne babba mamalike ne shi eh? yana daga cikin malamin da ba malamin da ya ba mu wadda kariya a duniya daga cikin ɗaliban malik kamar ibn abdulbar yayi at-tamhid yayi istiskar duk gaba ɗaya saboda ya baiwa ainihin maza malikiya kariya amma kuma ba shi da takalidanci bai da tasubanci kaga ga irin su imamul baji ba malike ne sosai daga cikin malikawa na andalus ko ga irin su imamu shaɗibi muna yawan jin labarin shaɗibi shaɗibi malamin ƙur'ani malami wanda ya san ainihin bid'a da sunna sannan malami ne ba maliki sosai ya san maza malikiya da kyau imamu shaɗibi amma dukkan su gaba ɗaya ba sa tare da malik kan magana sai shawwal bil hasali sun nema mashi guzuri ne ma da suna ganin wannan hadisin ya kuɓu cewa malik ko kuma malik dalilin da ya sa malik ya ce kaza saboda tsoron kada jahilai su riskar amma ya san hadisi ingantacce ne sun dai nuna dai sai shawwal sunna ne an gano wannan yana ce ya kuɓu cewa malik kuma hadisan kunuti cikin wuturi rawa tirmidhi fi abwaabis salat babu ma ja a fil qunut fil witr eh tirmidhi ya ruwaito babu abin da yazo cikin qunuti a cikin witri wa zakara nawawi al-majmu' imamu nawawi ya ambata cikin littafin sa majmu' cewa isnadin shi ingantacce ne eh, haka dan hadisan hadisan hani game da azumi ranar juma'a shi kadai banda azumi gabanin sa mutum yayi azumi shi ya ware juma'a da azumi ba tare da azumi qablahu aw ba'dahu ba yin azumi kafin juma'a ko bayan juma'a mutum ya hada alhamis da juma'a ko asabar da lahadi shine sunna amma imam malik ya ce ya halatta mutum yayi azumin juma'a shi kadai ya ware qala malik wa huwa yanha an hadhihi imam malik ya ce imam malik ah, malik ya faɗa rahimahullah alhali yana hani daga wannan azumi ya faɗa a cikin motsa ban taɓa jin wani daga cikin ma'abota ilimi da fiƙihu ba da wanda ake koyi da shi a ce yana hani game da azumi ranar juma'a ka ware juma'a da azumi ban taɓa ganin mai hanawa ba alhali azumin yana da kyau yin azumi ne yin azumi mutum ya ware juma'a shi kaɗai yana da kyau in ji malik ya ce hakika na ga wasu ma'abuta ilimi suna ware juma'a shi kaɗai su yi azumi ni ina ganin malamin yana ma yana ma dumfarar juma'a ne ya san juma'a ne kuma yake dumfarar juma'a shi kadai ya azumi hmm. na'am wa mimman qala bi anna bi anna hadha al-hadith lam yablugh malikan al-imam daudi daga cikin wanda ya ce lallai wannan hadisin bai isa zuwa ga imam malik bai ga wannan hadisin ba akwai babban malami daga cikin malikiya imamu dawudi aizu qala lam yabdu malik yace imam malik hadisin hani bai zo gare shi ba ba wai da gangan bane imam malik ya bada wannan fatawa bai samu wannan hadisin bane da a ce labarin nan hadisin ne ya kai ga malik da bai saba mishi ba kaga dalibai kenan na gaskiya ba yan makauniyar biyayya ba ba maliki ne amma yake hadisin nan ya kubuce wa malik da yake nuna mana ya san malamin shi tara yake bai cika mai ba goma ba inda yanzu da sai wani ce babu wani hadisin da malik bai sani ba kuma ba zai taɓa yiwa ya kuskure ba daidai faɗa haka nan hadisan du'a'ul istifta a cikin sallah ba da tabbata bayan kabarin harama kafin karatun Fatiya, ya zo cikin littafin almudawwana ibn qasim dalib babban ɗalibin imam malik ya ce imam malik baya ganin wannan wanda mutane ke faɗa bai ganin wannan ra'ayin bai tare da wannan ra'ayi da mutane ke faɗa wala ilaha gairu sarki ya tabbata gare ka ya Allah da godiya a gare ka sunanka ya albarkantu darajarka ya ɗaukaka babu abin bauta da gaskiya sai kai wannan shine du'aul istifta to imam malik ya ce wannan du'a akai ibn qasim ya ce imam malik bai da wannan ra'ayi baya karanta du'aul istifta wa kana la ya'rifu bai ma san shi ba imam malik bai ma san du'a wanda istifta ba a gari waye faɗi wannan ɗalibinsa kuma wannan shi ne babban ɗalibin malik a mazhaban malikiya idan sauran malamai suka bada suka kai magana kan malik shi ya yi magana nashi malikawa ke ɗauka shi ga wasu malikawa sun rinjayar da sakin hannu maganar sakin hannu imamu na wato imam malik yana sallah yana sa hannu a kirji wannan shine ruwayan dukkan ɗaliban shi banda Ibn qasim ibn qasim ne yace annabi yana sakin hannu a malik yana sakin hannu to kuma wannan fatawa shine ɗaliban suka to tunda dai ibn qasim shine babban ɗalibin to shi aka dauka wa'annan su ce dalilin da yasa malik ya saki hannu ma ƙarshen rayuwarsa lokacin da sarki al-mansur ya yi masa bulala akan wata fatawa da ya ce baya son malik ya bayar malik ya ci gaba da bada wannan fatawa ya ce wannan fatawa hadisin annabi ne za a yi dina bayarwa shi ne ya sa aka kulle shi yana ta masa bulala za zuwa dawa ce to yanzu ka janye sai ce a'a latsa-latsa li mustakrahin hmm. babu saki ga wanda babu saki ga wanda aka tilasta wa ya saki to shi sarkin yayi kiyasi da wannan in aka dauki wannan fatawa to za a yi kiyasi babu mubaya'a ga wanda ya kwaci mulki da ƙarfi to shi da ƙarfi ya karɓi mulki to kamar wannan zai zama kiyasi da dai an tilasta ma kayi saki bai yi ba to zai buɗe kofar awam zai tawaye saki to shi ma ai mulkin da ya hau shi ma da ƙarfi ya karba mulkin bai yi ba ina ya kira malik ce wannan fatawa ka janye ta ka daina ya ce to ai manzo Allah ne ba ba yana zai da wannan fatawa to akan haka ya ce dukan malik ba sai da hannun shi ya daina aiki ina yanzu ne da ai an kira zuwa ga zanga zanga ko za a kira ayi zanga zanga da shugaba yana ya kama malami ya kulle da su to ga har hannun ma ya shanye ɗaliban za su ce wallahi ko a yi kare jini biri jini ko a saka musu malami ko su ko su ya mutsa garin kaga bulalan da aka yi mai akan wannan fatuwa daga nan zai falla baya iya daga hannu shine dalili duk an yi bayani ga duba tarihi tarihi a cikin sayar alamin dubala za a ga wannan bayani dalla dalla sannan mai aqsaul musallin sadiq munshawi ya kawo wannan bayani shi ma a cikin nashi littafi na fatan gane da dai wasu littafi za mu gan su akan wannan to ga ɗalibin malik ne ba malike ne ya ce malik bai san da hadisin duwa da istifta ba a gani inda za ka ce ai za ka ce ba wallahi kai ba hadisin da bai sani ba tunda kaga bai riko da shi bai inganta ba to tunda haka ne to kuma shi wani imam bai riko da shi ba ga sauran a'imma da suka yi riko da shi suka yi aiki da shi imamu shafi'i yana duwa wal istifta imamu ahmad yana duwa wal istifta abu dawud zahir yana duwa wal istifta su jahilai ne su su ba san addini ba to tun daga kaga wannan malami ya yi riko wannan bai yi riko ba dole a yi bincike dole ne a yi bincike a gano hakikanin al'amari an gane in kaga malamai suna samun sabani to za ka duba wane ne daidai eh na ah, kuntu wa hunaka qawlun akar li malik sai na ce akwai wani magana kuma daban na malik annahu kana yaqulu fi sala ya kasance yana cewa in zai buɗe sallah Eh, in zai bude sallah in zai duwa in zai iftita yana yana faɗin wayannan kalma da aka ruwaito wato kalmar da aka ruwaito daga Umar radiyallahu anhu yana faɗin su malaka Allahumma wa bihamdi an gane an ruwaito cewa Malik yana faɗin wannan duwa iftita amma ɗalibin shi ne ya ce Malik bai san da shi ba to su kuma maliki a ka'idar su suna rinjaye da maganar wannan ɗalibi akan na sauran qala al-imam al-qurtubi al-imam al-qurtubi ya faɗa bin nisba hadisi ibn wahab dangane da hadisi ibn wahab fi akhir umrihi yadluku asabi rijlaihi ya kasance malik a ƙarshen rayuwarsa a yadluku a rijlaihi yana cuccuɗa yatsun kafafuwansa da kinsirihi da ƙaramin yatsunsa ko kuma da sashen yatsunsa li hadisin haddasa wa ibn wahab saboda hadisi wanda ɗalibin shi ibn wahab ya ba shi labari wanda malik bai san da hadisin ba ya ba da fatawa da sabanin wannan A duk wannan yana nuna muku tsoron Allah Malik da kuma ainihin adalcin sa an gane da kuma neman gaskiya da ba dan tsoron Allah da neman gaskiya ba Aisha za ka yi ta dalibin ka yi ma gyara ka amsa kaga amsan nan ya nuna shi kanshi Malik ya nuna shi kare yake bai ci goma ba kuma yana shirye duk sanda gaskiya ya zo a nuna masa sai na ce ibn wahab yana daga cikin ɗaliban malik wa huwa dunahu bi kasir bai kai malik ba da yawa a wajen ilimi duk da haka imam malik ya dawo daga kuskurensa wa qabil alhaq wa lam yu'anis ya karbi gaskiya bai kangare ba bai ce na fi karfin in karbi gaskiya daga wajen wani ba saka addini ba na kowa bane kowane mutum ba mutumin da addini bai fi karfin shi ba babu wanda shi ya fi karfin addini kowa yana kasa da addini ne yawwa wa alaikum salam limusa eh tilastawa ba tilastawa alƙali ya ce sai ka saki matarka A number one in baka saki ba zai kulle ka ai eh, number one sannan a sama bindiga a wuya ce baka saki ba za a za a harbe ku ba da bukatar bulala na dukan jaki farko sai an fara zuga ma guda ɗaya baka san da gaske ake sai ka ce ta wannan shine an tilasta ba wai dan mama ta ce to ni na haife ka saki matan nan ba tilasta ba ne wannan an baka umarni ne yau umarni ta baka ba da maka ba yau wani mai mukami zai ma wani bulaƙanci sosai shi ne an tilasta ma amma mahaifiyata ta umarce ni da saki matana in ka ce ba za ka sake ba ta kama ka tafi ba ta iya sai kawai ta ce to shi ke za ta sake uku ya ce mahaifiyar ka za ka gani na mata na mama na kotu a inda ya zamanto ya danganci in shari'a alƙali ke yi amma alƙali yana son matan mutum ne ya ce kawai a je a kira 'yan sanda da waye a zuwa kamo ka sai ka ji matan ina son aura zalunci zai to ko in ko mutum ya sake nan gaba ya samu dama masu shi zai zaure kayan shi yawwa ko kuma a daga bulala wa kuma salam na'am ya ce bai san da a malik bai faɗa ba bai faɗa ba bai faɗa ba malik ya ruwaito hadisin kabaru a cikin motsa hadisi ya wucin guda nawa hadisin yana cikin motsa ina ganin kaji jide kaji da wani ba maliki da yawa dodorin to ka kawo mana shi amma ni fa na hadisi a cikin wadanda malam nanu ma'ashiral anbiya umirna bi ta'miri ta'jil fitrina wa ta'sir suhurina wa anna da aymanina ala shama'ilina fi salat cikin wadanda yake ya rawaito hadisai na kabo hadisai guda biyu Ke sa ɗaliban malik din da yawa irin su ibn abdul bar suka ce babu imam malik bai rawaito wani hadisi kan kabo ba akan kan ainihin kabari ba hadisi da ya rawaito gaba ɗaya kan kabari yana da wuya ila samu wadanda bane inda akwai motsa kusa eh, a ga motsa na tsaye

shi duk wasu duk mazhaban nan ya ya ya ya su da Abu Hanifa ya karanci mazhaban na Abu Hanifa ya goge ya karanci mazhaban Malik ya goge sai dai kuma ya karanci ya karanci wajen Lais bin Sa'ad wanda aka ce afqahu min Malik kamar yadda to dalibin da ya kwashi ilimi a wajen malamai wanda kowanne na da nashi mazhaban ya ilimin shi zai kasance kuma karatun da ake cewa yayi a wajen Malik fa sati biyu ya haddace motsa sati biyu imamu shafi ya haddace mu wata gaba ɗaya gama karatun sa a wajen imani ba wai irin karatun ka kai shekara hudu a wajen yara gama malami ba sati biyu kuma duk ya zai ya yi karatu a wajen babban ɗalibin abu Halifa ya kwashe fikin abu Halifa. ta dan sai za ka ce mazhaban shi ta tattaro abubuwan da ya gamsu da shi kan wancan da abin da ya gamsu da shi kan nan ya haɗa shi sa yana yana da ƙarfi sosai mazhaban imamu shafi sannan imamu ahmad shi kuma zai fa'idantu da sauran kuma shi ma abubuwa su ƙara eh ko karin magana na bature wai he who love love love best an gane to dan an ce kai karatu wajen wani ba kuma ya nuna dole wanda ya fika ba akwai mutane jahilcin mutane wani zai yi karatu a wajen ka daga baya kuma zai ma fintin malamin islamiyyan ku yanzu ɗaya kake da shi ka yi karatu malamin ka ne ka yi karatu da shi amma ba lallai bane yanzu kila ka mai za ka karantar da shi nesa ba ku zama zuwa kai ka ƙara ilimi da sauransu ba ba bane malik babban malami ne amma ba za ce wajen an yi karatu a wajen shi ya fi kowa ba a'a malik babban malami ne sosai kowa duniya ta gamsu da ilimin sa haka nan in shi ba dukkan babban manyan malamai ne kuma dukkan ana mutunta ilimin su babu wani malami guda ɗaya shafaffe wanda ce shine ilimin shi kadai ne kyau sauran ba su da kyau babu shi بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بعد موت الحسن بالصباح bayan rasuwan Hassan Hassan bin Soba daga cikin ah, jagororin Ismailiya eh, Amid wani mutum mai suna Kiyabizrik Amit shi ya jagorance su allazi kada iddata ma'ari duk salahika wanda ya kutsa cikin yakoki daban-daban tare da 'yan salahika wa min ba'dihi ibnuhu Muhammad wato bayansa akwai ɗanshi shi Muhammad wanda ya himmatu da kira zuwa ga imam shi ma ɗan Ismailiya ne ya himmatu da kira zuwa ga imam daga ciki akwai bayan shi akwai ɗan shi na biyu wanda ya sanar da cewa kiyama ya kusan tsayuwa ki tashin kiyama saboda kaɗan zai zo ɗan kwanaki kaza saboda kwana kaza tashin kiyama ya zo wa anha shari'a kuma yace shari'a ya kare yanzu shari'a yanzu baya aiki ba magana ka ce zina haramun ne ko shan giya haramun ne ko caca haramun ne shari'a ya daina aiki kuma ya kayar da duk wani takalifi an gane yace ba wani nauyi a ce wai ka ce yanzu dole mace ta sa hijab ko dole ne mutum ya yi sallah ko dole ne mutum yace duk babu wannan yanzu ka ga ba yi zaman ka huta lokacin hutu yayi ka riga ka dade kana wahala sai kuma ba za ka huta ba shekara nawa kana sallah to sai a ce ba za a dan huta dan abun nan ba to kawai kowa ya daina sallah kowa ya daina azumi kowa ya daina kaza yanzu kawai aikin da ka aikata wancan ya wadatar da kai ka shiga aljanna ya halatta cin abinci yace ba maganan yin azumi da ramadan sai ci kowa ya ci abinci kuna kamar da yanzu kama cin abinci sai wani bawan Allah ya je an ce wani babban malamin zubi ya kawo ziyara nan tudun wada to daga sanin malamin yanzu dan yace shi ta ce malam ya zo yana zuwa sai ya shiga gidan ya shiga gidan sai ya ga ana zikiri ya ce shi abin da ya firgita shi ga namiji nan ga mace nan ga namiji nan shi ba daidai da shi akwai mace Allah jira ya zauna bi ne ba jikin shi na rawa duk an ce ba yana rawan jiki sai ya zauna ka ce mai zauna ya zauna ce to bismillah ana zikiri shi ma yana jiki ba jiki na sufi na ma jiki na rawa yace imanin shi bai kai muka ce lalace wanka bai kai ba ya ce billahi da biya abin ya bashi bai taɓa ganin wannan babu ya gaba ne sufi ya ce kawai shi malamin gashi da wata mace ta na kusa da shi kawai ana zuci ana ta zuci ya ce an gama wannan zikirin ya ga ana faɗin wasu kalmomi ya ce wallahi da garin bai ƙara komawa ba kalmomi na kafirci kalmomi na ridda kuma ana halarta zina cewa mutum zai iya zaba a cikin nan duk ta da ta mishi ta da ta ma kawai ka zaba ba na abu ne kawai masu irin wannan sai ga wai kuma ma da shi kuma sai mu mutum ya ɗauka tunda malamin shi zai mishi biyayya ya ce zauna ce malam kusa ba zan zauna ba saboda ba a biyayya ga abokin halitta wajen sa'a mahalicci ai haramun ne wannan aka maka Allah kai ma da kanka da ilimin kamar kana yin haka ka zauna da bace ka ya mishi ihu sai ya zauna to irin wannan duk shine zaka zo ka kadan yi karatun kaɗan kaɗan sai kuma ka zo ga wani abu iri-iri wanda ka san haramun da zai ga sufi ya halarta ma saboda dan ba ne yan hakika haka suke to su ma wayannan ƴan Ismailiya su ne haka su suna halarta abin da ya musu daɗi kuma su su haramta abin da ya musu daɗi da'a annahu imam al-asr kuma da awan cewa shine imamin zamanin wa ibn imam as-sabiq min nasab kuma yana shi ɗa ne na imamin da ya gabata daga cikin zuri'an nazar daga bayan shi akwai ɗan shi muhammadu sani allazi dawwara nazariyatul qiyamah wanda ya kawo ci gaba ga nazariya na kiyama na tashin kiyama wala sakaha kuma ya kafa ta su a wajen babu wani abu tashin kiyama su ba sai da wannan ba wa min ba'dihi ibnuhu jalaluddin al-hasan bayan shi akwai dan shi jalaluddin al-hasan as-salih allazi rafada qa'ida aba'i fil kiyama wanda ya kore aqidun iyayen shi game da kiyama ya tsine wa iyayensu iyayensu ya kafirta iyayensa ya kona littattafansu wa jahara bi islami ya bayyana cewa shi musulmi ne kenan su ya su kafare ne kenan yace wannan inkari da suke na kiyama da kuma halatta abubuwa kafirci ne ya kona littattafansu wa tawasala ma al-khalifati al-abbasi wa sultan kuma ya ci gaba da mu'amala tare da khalifa na Banu Abbas da kuma shugaba yana mu'amala su kuma karkulafa na Banu Abbas su ahlus sunna ne su suna da aqida na sunna sai ya yi watsi da da iyayensa da kuma sultan asaluki saluki saluki kaman ba da bayan shi ɗansa muhammadu sadi ba mu kwanan nan ba eh sultan as-saluki eh wa sultan as-saluki ne ba alaikum salam na'am ba ta umar ta yi shi ne aka tambi imam ahmad cewa za a yi biyayya ta ya za a yi biyayya gare ba za a yi biyayya gare ta riƙe addini ne sannan kuma tana biyayya a gare ta amma kawai za ta san ta karshe za a yi biyayya yake ba za a yi kamshi sai a gari sa Abdullahi bin Umar Abdullahi bin Umar baban shi Umar ya tira sa mai fiti matan shi yake da dace kara wajen annabi annabi ya ai dole ne kai biyayya ga ma'aikata. annabi yake ka zaka zan sai yake to a cikin ku gaba ɗaya wane ne yake da ra'ayi irin na Umar in ga Umar ya ce mutum ya saki matan shi ba wai kan ra'ayi ra'ayi bane lalle matan nan ta saba ma Allah ne da manzon sa idan mace ba ta sa wa Allah da manzon sa ba kada mahaifiya ta shiga ciki ciki dole ba ta saki matarta sai ta baka shawara an gane amma in mutum ya ga ta matsa kuma ya ga cewa shi maslaha shine ya rabu da ita sai ya rabu da ita sai in yayi biyayya kan ba za ta yi da ba ba dole dai ya saki ta na'am lugul maram bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim Mm. وعن جابر بن عبد الله أشهر الأنبياء يعني ما كتابه مين إيه؟ ما أنا شموه إيه؟ آه، ما قال تجي هذا هنوع إيش ما؟ إيش دي الناس يا أبو بلال دواه ومننا ب ب بتأخير سهورنا وأن ذا أيماننا على شمائل الصلاة. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنكر قولنا جابر بن عبد الله يبالي مجنون Allah ya ƙara mishi yadda ya ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce ala umra shi umra na wanda aka ba shi kyautar ta ne a gane mutumin da aka ba shi kyautar umra din mun yi bayani cewa umra hmm. Shi ne mutum ya rayar da kai ma'ana ya ba ka gida tsawon rayuwanka shi ka zauna a wannan gida tsawon rayuwanka amma in ka rasu gidan zai koma zuwa gare ni magada za su gada shi na ce shi wannan umra na wanda aka ba umra din ne kenan zahirin hadisi ya nuna in mutum ya ce maka zauna tsawon rayuwarka ya zama naka an gane wannan ko kenan eh na zahiri bai shafi kowa ba kai ne wal muslim amsiku alaiku? muslim ya ce ku rike dukiyoyinku a gare ku wato kada ku bata dukiyoyinku domin lalle duk mutumin da ya bada umra ya ce na ba wa na gida tsawon rayuwansa to na wanda aka rayar ne na wanda aka bani hayyan wa wato a raye ko bayan ya mutu sannan kuma da zuri'ansa ya zama nashi ya zama na zuri'ansa aka ce wannan shine aisalin gyara wanda musulunci ya yi kafin zuwan musulunci in an bayar mutumin na rasuwa wanda aka ba shi nan magana za su fita amma daga yau in mutum ya ce ya bada umra to umra ya shafi shi kai shi wanda aka ba sannan da zuri'arsa kawai kada ka ce wa mutum ya zauna tsawon rayuwarsa kawai ka ce mutum ya zauna in ina neman gida na zan karba kawai shi ne ka zauna in ji sanda nake neman gidan zan zan ma magana ka tashi amma ka ce na ba baka gidan ka zauna tsawon rayuwarka. to babu daɗi manzo Allah ya ɗanɗa bace abin eh ka fa ga wahala da tsanani kaga in ka gaya mai cewa na baka wannan gida na wani lokaci to zai tashi ne ta nema shi ma yi ba zai tsaya ya dogara da kai ba kama ka zo ka nuna mai kawai tsawon rayuwarsa ya saki jiki aha wafi lafzi innama al'umra allati ajazaha rasulullah kawai umra wanda manzon Allah ya halatta sallallahu alaihi wasallam iya laka wala ce yace shine naka ne da zuri'anka kada an ce da zuri'a kana da zuwa magana su gaba da zama ya zama kaman yake nan dun mallaka kenan amma idan qala hiya lak amma in yace naka ne ka rayu fa innaha ila to lalle wannan dukiya wannan gida zai koma zuwa ga mai ita wannan annabi ya kyamaci wannan umra din wanda ake tun a jahiliya wala bi dawud wan nasa'i la tarqubu to wannan shi kuma rukuba shi kuma ni da kai la turqibu la turqibu kada ku yi rukuba shine ni da kai in ce to duk wanda ya riga mutuwa kawai ya mallaki gidan wani in na riga ka mutuwa to zan za ka gaji gidana za ka mallaki gidana in kai ka riga ka mutuwa zan gaji gidanka kuma zan mallaki gidanka wannan wato nau'i ne na na hali wanda na jahiliya wanda manzo Allah yake mata an gari jahiliya suna yin rukuba sai cewa abokina in na riga ka rasuwa ka mallaki gidana in ka riga da rasuwa in mallaki naka ka ku yi haka wala tu'miru sannan kada ku yi umra wato duk wanda ya yi rukuba na wani abu ko ya bada umra na wani abu to ya zamanto na magadan shi ya zamanto na gama duk wanda aka ba aka ba rukuba an gane wato baban urki ba shi abu man urki ba shi duk wanda aka ba rukuban wani abu ko kuma aka ba umra na wani abu to na magadan shi ne yawa ba zai dawo gare shi ba an yi gyara yanzu duk wanda ya bada wannan bai sani abin din wannan ya rasu magada su zauna a gidan an gane ku wani umar kwal ah, hamaltu ala farz wato umar ya ce na ɗauki wani akan doki fi Na ga wani mutum na so ya zo je jihadi yana so ya je jihadi fi sabilillah amma ba shi da abin hawa ba shi da makamai ba shi da kowa sai na ɗauki wani doki nawa in garman doki sai na ɗora shi akai rashin to wannan doki ka hau ka je jihadi fi sabilla ya bada shi kamar hubusi yanzu abin ya tashi daga hannun Umar ba dukiyar Umar bane ya zama dukiya na jihadi sai ya daga mutumin ya ɗora shi akan doki fi sabilla ma'ana ya bashi doki sai ma abocin wannan doki sai ya wulakanta dokin bai san muhimmancin dokin ba kamar ka ba mutum irin waya mai tsada na ɗari biyu da hamsin misali shi kuma kawai sai ya rinka wulakanta kawai zai alwala sai aji kawai tafi ya shafi ya dawo kawai yana wulakanta wayan A gane wannan ko bai san darajar wayan ba kuma waya irin wanda in wani ya ga wayan nan ana son wayan saboda yana da abubuwa da yawa a cikinsa masu amfani shi ma Umar ya ba wani mutum doki na jihadi in garma sai mutumin ya wulakanta dokin sai na yi tsammani cewa mutumin zai siyar da dokin arha yadda daga ya wulakanta dokin ina ga ina ce mai barin baka dan kaza ka bani kayana zai yi ta fa sa'atu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam zalik sai nace to kafin in yanke hukunci kafin in samu mutum barin tambayi annabi hakan ya halatta sai na tambayi annabi to ya rasulullah wannan mutumin ya wulakanta doki zan ba shi kuɗin shi zan dan ba shi wani dan kuɗi wani dan abu kaɗan ka bi doki na ya halatta fa qala la tabsa sai annabi ce kada ka siya wa in a'taka bi dirham ko da ya baka shi da dirhami guda an gane ko da ya baka shi da dirhami guda kaka amsa in dai mutum ya riga ya maka kyauta an karka kama mutum kyauta ko gubusi abun bai ƙara dawowa zuwa gare ka an gane baya halatta kace zaka siya a wajen shi an gani na bashi kyautan gida in ce to bari bashi kuɗin karɓi gidan nan bai halatta na bashi kyautan doki ce bari bashi kuɗin karɓi dokin nan bai halatta an ce zai iya dawowa gare ka ne kawai ta hanyar gado kamar misali a ce ka ba ɗan uwanka kyauta na gida dan uwan kuma sai ya rasu ba shi da masu gado ko kaɗan sai kai sai eh, to anan wajen malamai sun ce za ka iya gada wannan dukiya zai dawo gare ka gidan zai dawo gare ka amma ta hanyar ka ba shi kuɗi ka zo ka mallaki wannan abun bai halatta baya halatta kwata-kwata eh mutum ya ba da kyauta ba na baya halitta ba zai ba su kyauta ba نعم وعن ابي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم نعم tahadu tahabbu wato tahadu wato ku yi kyauta juna sai ku so juna in za ku ringa yin kyauta ga juna wato sai ku so juna kenan akwai kyauta wanda ke janyo soyayya aka yi kyauta don manufofi da yawa wani lokaci akwai kyauta kyauta ne amma ma'anan shi rashawa irin yadda masu neman kwangila suke yi za su ringa ba mai ba da kwangilan kyauta a siyo mai rago a siyo kaza amma mutanen unguwan ya hana su komai kaga yayi ya siyo ya siyo wani wani rago tafkeke rago ya siyo garwan mai ya siyo garwan kaza ya siyo kaza ya siyo shinkafa ya kawo wani mutum amma mutanen unguwan shi suna zarge shi da rowa mai tsanani baya taimakon komai baya ba da gudunmawa hatta gidan haya ma an ce a kawo kuɗin wuta baya bayarwa amma gashi ya ɗauki kuɗi wajen dubu ɗari ya je ya kai ma wani mutum me yasa ya kai mai saboda mutumin saboda ya siye mutumin in yana neman kungila a bashi da sauyi irin wannan kyauta haramun ne hadayar umar nan an gano wani ko sannan kuma akwai kyauta da kake yi yana ba iyayen shi don neman albarka iyayen na da kuɗi sai ka ba iyayenka don neman albarka kuma su ƙara son ka kana da aboki shi ma ka mai kyauta saboda danƙon zumunci ya ƙaru tsakaninka da aboki dan uwanka na zumunci kana musu kyauta saboda danƙon zumunci shi ma ya ƙaru tsakaninka da su wannan duk ya halatta an gane irin wannan kyauta ana yin shi ne saboda dankon zumunci wani kyauta kuma da kake wa iyaye ko kake wa manyan mutane don girmamawa ne da kuma neman albarka za ka ji an ce makaranta ka za ta ba gwamna kyautan alkur'ani Ya gwamna ya fi karfin alkur'ani ya fi karfin kyautan zai iya siyan dubu ya baku kyauta ko ko miliyan ba amma shi za a ce an gaice shi musamman saboda za a ba shi kyautan alkur'ani saboda yana kokarin yada musulunci shi wannan kyauta kyauta ne na girmamawa an gane shi gaba daya to maza Allah ya ce nan ku yi kyauta sai ku so juna to ku yi rawa ba in dai mutum yana da wadata yana rowa to za a ki juna babu yadda za a yi mutum ya soka a matsayinka na marwaci ɗan uwanka baka taimakon su mutanen unguwanka ba sa shaidawa sun san kuma kai multi ne kaza kaza abokanka ba sa shaidawa kaza ba sa shaidawa to wannan yana kawo kiyayya tsakaninka da mutanen da kake mu'amala da su an gane wannan ko na'am rawahu bukhari fil adab al bukhari ya rawaito a cikin al adab al mufrad wa abu ya'la bi isnad hasan abu ya'la ya rawaito shi da isnadi hasan ya sanadi shi a ah, ba wai hadin mufrad ba hadisi isnadu hu ne arama ah, shi ma shi eh? ke nan da adab An wa anas radiyallahu anhu da Allah sun karanta fitowa an karbo daga anas malik ya ce hadu ku yi kyauta ga junanku tasallu sakhima eh lalle kyauta tasallu sakhima eh tana zare ainihin kiyayya kyauta yana zare kiyayya tsakaninka da mutane in za ka ringa Allah ya wadata ka a unguwa ka ringa ɗaukar nauyin mutane kana musu kyauta kana kaza kyauta kuma ba sai ya zama mai yawa ba Dari biyu dari uku kana da ba mutum wani wani wannan kuɗin da ka bashi din nan yana ma neman abin da zai ce bare da shi kawai sai ga wannan kuɗin ai ba karamin farin ciki zai da shi ba misali zai yi abin nan ba na ba gane wannan to yana zare kiyayya in Allah ya baka ikon yin hakan amma da yawa daga cikin masu kuɗi ba sa iya yin wannan sai ka ga babu wanda ake iya a makaman shi shi yasa za ga a unguwa sai a ce ba manya ga alhaji wani ga alhaji na amma ba manya to ba kuma yasa ba manya ba wato gaba ɗaya bai da alaƙa da mutanen unguwan duk wani abu na ko baya yi yana da ikon ɗaukar ma'aikata idan aka zo sai ya ɗauki ya ɗauki ya can wani unguwa ya ɗibo ma'aikata sai ya bayar unguwan shi ya hana sai a ji labarin ai ya ba da mutane goma an ɗauke su ma'aiki kuma yana da iko bai taimaka ba to sai ga mutane kowa na ƙin shi su wani sharri za a nema gare shi an gane amma duk wani abu da ya zo na alkhairi ka fara jin fara unguwanka tukuna in ka dubi mutanen unguwa sun san kana son su da alkhairi wani fa shi ya zama sababin zuwan yaro na jami'a wani shi ya zama sababin yaro na ya samu soja wani ya zama sababin yaro na ya samu aiki kaza sai ka ga ah, wallahi sai ka an ce sai mutumin nan ba zaman shi alkhairi ne in ka ce ma zaka tashi a unguwan kowa zai baki ciki saboda mutanen unguwan suna samu suna amfana da kai amma kana da kuɗi sai da labari ka ba da zakka can wani gari ko can wani unguwa ba ruwanka kuma ka ce ai mutanen unguwan nan sun sama ido dole sama ido dole sama ido zaman ka a tare da shi ya kamata ya zama kamar malami ne yana zama a unguwa ba ka karuwa da shi da ilimin shi karantarwa bai karantar da kowa duk wanda ya zo ma iya ce shi bai a shi karantarwa shi yana karantar da mutanen unguwa kaza ne ba ba nan ba yaya akwai matsala to yana da kuɗi ni ban taimakon unguwa na sai dan taimaki wani unguwa ne kenan in matsala ya same ka waye zai fara tunawa da kai wala ka fara tunawa da shi zai taimake ka to baka yi da su an gane Tun tunda baka yi da su ba yadda za a yi su ma za su ta farin ciki an ce gidanka ya kone sun bari ya gama konewa tukuna sai a zo a zo a a jajanta ma suna zama suna zaune suna kallo yana konewa eh hadisin da'if رواه البزار بإسناد ضعيف حديث بإنجاز وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ya ku matayen musulmai kada wata makwabciya ta wulaƙanta makwabcinta ko da ainihin kofatar rakumi ne ta dafa kofatar akuya ne ko da kofato ne na akuya ta dafa ta dafa kofato na akuya shi ta yi farfesin shi ta san dai abu ne wulaƙantacce kofato to ko shi ne ta dafa to kada ta wulaƙanta makwabciyarta ta ɗan ɗibi roman ta ɗan kai mata cewa gashi ke gashi ke ɗan sa albarka irin yadda ake yi da a ɗan gidan haya ko idan nan yi farfesu ko ɗan ɗan ɗan sakwara abinci ne mai daɗi sai a ɗan gutsara ɗan kaɗan kaɗan ba da yawa kowa dai ɗan sa albarka abu ne mai kyau a ɗan haɗe yawo in ba haka ba za ka cutar da mutane da yawa ka yi farfesu ana ta jin ƙamshi amma ana gama sai ka kulle daki kawai sai ka gama ci ka ka fito ka zuba zuwa a cikin bola to akwai matsala amma uzurubin yanzu da aka dauka na yin flat flat din nan shine an kama hanyar wannan sashen flat flat dan flat kawai ko ka ga kamshi ba zai ce ai ba na bane ka shi mutum kusa da shi in zai yi ka dan kwankwasa ka ce na dan kawo ma kaza ne an fahimci wannan yanzu flat flat din nan yana haifar da ruwa. kowa ta kan shi yake ya fi sirri da man halatta ba shari'a irin gidan hayan da muke zaune din nan a ka'ida in ba lalura ba gaskiya bai halatta ba hmm. <laughs> bai halatta ba irin wannan hayan na kuka bai halatta ba kawai dai talauci da rashi da yake kawo irin wannan na'am ya ga jikinsu ba kana son maza ka san sun sun yi daga yoyi a wajen sai duk gida ɗaya ake sannu da zuwa wala wallahi zaka yoyi a wajen sai ka zo zuwa sun sun san abin ana cewa wasu sa ma sannu da zuwa in ka ce su subhanallahi sabbi da dare ce wannan wannan bai gano kan zaren ba ya gama ya gama subhanallahi eh Allah ya sauke eh. man wahaba hibatan fa a haku biya. duk wanda ya bada kyauta shi ya fi cancanta da wannan kyauta matuƙar ba a saka mai a gare ta ba wannan kuma nau'in kyauta ne shi ma kyauta ne amma kasuwanci ne shine mutumin da yake talaka ya zo daga ƙauye ya zo ya kawo ziyara zuwa ga wani babban alhaji wanda alhajin nan dan uwansa ne a ce ka kai ziyara kana da alaka da dangote sai ka kai ma dangote ziyara sai ka kawo duk walan kaji guda hamsin manya-manya ga sanan dama dangote na san irin kajin hausa din nan wanda sun kiwatu sai ka kai mishi daga kai mishi kaɗan zauna a gidan shi kwana biyu Sai ka to yalla bai zan koma gida sai to gaskiya kai zumunci haka ake so da Allah shekara mai zuwa zan ƙara zuwa ƙara dawo mu da irin wa'annan kaji na gode kaji sai kawai sai ya sallame ka sai ka ji shiru ka ji ba bayani sai ka ce dan kanka da irin zan tafi na ce sai ai na ce ai ai a gaida ƴan uwa a gaida a gaida su inna uwa da zuwa waye da sauran sai ce to nan ka dai ko dai ko kajin nan suna kusa subhanallah kajin nan ba ka kawo bane saboda a yi zumunci to ai na yi amfani da shi wa inda yana kusa ne da akwai alhaji da kusa da kai rike son kai ba ko shi zai dan jaraba shi ma da kuma to a nan wajen idan ya ce ma ai ka bayar da zumunci da sai ba kai yadda ba har magana ya kai ku kotu an ce itu bira shahadatul hal aka ce kai an kawo karanka an kawo kaji guda hamsin kuma wannan talakar gashi nan kana ganin shi kana tsarin zurugu amma baka bashi baka din saka mishi ba sai ce ce yalla bai ga wannan kasan kowa ya dan uwana ne bare zumunci ya zo zumunci ne sai ce to amma yanzu tsakanin kai da shi waye zai ma wani kyauta tsakani da Allah to sai a duba shahadatul hal yanayin shi talaka ne yana bukatar taimako to kuma ya kawo ma ya dan yi kara bai ce gashi ka siya ba saboda zumunci ta ce gashi ya kawo ga kashi nan a shigar da shi gida ai in kana da hankali ka san me yake nufi haka nan kawai baka bashi wani abu ba amma tun ya kawo kashi ba sai ka saka mishi ba alƙali zai tilasta wa ɗan dangote lallai sai ya ba shi kuɗin kajin shi ko kuma ya dawo mai da kajin shi ɗaya biyu an gano wannan shi ne kuma ya ba da iya kuɗin alhamdulillah ko ba in kuma ya ƙara ta ya shi ya kyauta ne misali a ba raba zumunci ai shi ɗan dangote shi ya raba zumunci da ya ce maka ɗan gwan shi wannan mulki ne ya ba shi kuɗin kajin ya ba sai ya bayar eh, ba abin da ya san ya bayar to shi ka ce duk wanda ya ba da kyauta shi ya fi cancanta a bashi kayan shi matuƙar ba a saka mishi ba a gani in ba a saka ba to a bashi kayan shi kawai kaga kenan an kira abin kyauta ne amma kasuwanci ne yawa an nan saka ya ne na'am hakim ya ruwaito eh, abin da yake abin da yake sahi shine ruwayan ibnu umar daga umar maganan ibnu umar ne wannan ba maganan manzo Allah ba ibn umar ya faɗi wannan magana ba manzo Allah ya faɗi shi insha Allah ji karatu wa alaikum salam idan shiwa a shi rukuba kuma ka kake magana mala ya tambaya kuma hankali na kai kai an gashi nace umra ko rukuba eh wato sun yi magana ne kowa na da gida wanda ya riga mutuwa ya mallaki gidan ɗan daya dan uwan dan uwan daya wanda yake raye zai mallaki dukiyar shi wancan ne eh wannan abun bai yi ba kawai gado za a yi yadda ka saba gado za a je kotu a yi ƙwarai da gaske yi musulunci na? tu malam mana ba wa dake da babban waya kan لا وجه مكان الصهور نبال تأخير الصهور نبال نبال لا لا لا لا